Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da ibada farko da suna Allah mai rahma mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga shugaban halittu manzo sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sabi wa sallam to jama'a ina so in yi fayyace abu biyu ne ina so in yi dan jawabi saboda masu hankalta su hankalta na farko na so magana akan bambancin bara da kuke magana da bambancin almajiri da nake magana farko dai in magana akan nawan can naku ku zauna ku bambance da kanku almajiri da kuke ji kalma almajiri ba kalmar kaskanci ba ce kalma in an ce maka almajiri kalma ce da aka ɗauko ta daga almuhajirun so yawancinmu yanzu ba mu damu da ilimin addini ba ba mu damu da sanin larabci ba shi yasa ba mu san ɓoyayyen kalmomin nan ba mun fi ta'allaka da harkar duniya yanzu almuhajirun abin ake nufi mutanen da suke ɗan hijira daga wani gari zuwa wani gari ina ga wannan ba sai na ɗaya ne muku bayani ba to wa'annan mutane da ake kawowa kuma still almuhajirun ɗin wa'anda nake magana a kansu su ne wa'anda suke zuwa neman karatun ƙur'ani almuhajirun kala-kala ne wani zai hijira don wani abu wani to fa hijiratu ila ma hajara ilai ina ma magana akan wa'anda suke zama aramomi daga bashi karatun ƙur'ani to jama'a ina dai tafade har yanzu ni dai ba wai ca ne maka kana da hali sai ka kai ɗanka bara ba ko ka kai shi ba shi nake gaya gyama ba almuhimmu dai kar ɗanka ya zauna da jahilci yawwa to amma iyayenmu sun yadda da wani abu da kuma ya yi tasiri yana amfani sun yadda da ka ɗau yaro ka canja mishi environment ka kai shi wani gun daban environment canjinsa yana ba da canjin yanayi na rayuwar mutum in ya tafi inda ake karatun ƙur'ani ya zauna eh, zai tashi da ƙur'ani in baya ganin iyayensa zai mai da hankali sai ka haddace izu kaza za ka je gida haka muke yi sai ka sai ka ta ƙoƙari kai ta hadda to idan mutum yana da hali ya kai ɗansa almajirci ya ba da abinci fani'ima hamma in yi daunoyin wasu fani'ima in bai da hali ya kai ɗansa ya ce da Allah a ɗinka ba shi lokaci ya tafi ya nemo abin da zai ci ya zo ya karatu fa ni'ima abin dai da ba a so ɗanka ya tashi ya tuhume ka da shi da jahilci ka bar shi da jahilci alhamdulillahi duk abubuwan da mu suka yi don mai karatu muna ganin kamar matsawa ce amma da ƙarshe mun gani kuma muna musu addu'a ko da yaushe Allah ya ji kansu wanda kuma suke tare da mu Allah ya raba mu da su lafiya su ma ya kai su kyakkyawan makwanci to jama'a mabarata ku da kuke magana a kai wayannan na cikin gari ma yanzu sun fi masu shigowa yawa in ba ku sani ba a sanar da ku masu zuwa neman taimako in ka tarin in ka tambayi mutum ɗari a ina kake zai ce ma nan unguwa kaza wa'anda kuke zuwa suna bacci ku ɗau hotonsu da yawansu ma wasu aikatau suke zuwa wani aiki ne wani kuma daga cikin garinsu ma daga cikin unguwarsu ya fito ya kwanta abu amma in da ka je ka yi bara ba ka da abin da za ka ci ba wanda ba ma dalilin da mutum zai ɗauke ka mai laifi ko ya ɗauke ka makaskanci wai wani ya ce wai ai bara haramun cewa ya gaya maka idan mutum yana da yadda zai yake bara wannan shine haramun ka zama maroƙi haramun ne a ce wai kai kullun da ƙarfinka da komai naka da roƙo zaka ci haramun ne kana da abin da za ci yau da gobe kana da yadda zaka ka haramun ne amma magana almajirci wani in ya taho a sa masa condition to sai kai min aiki zan baka abinci wannan ba yadda zaka ka yi da shi annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da eh, Eh, macen da ta kira shi cewa ubansa yana neman sa ta nuna eh, eh, da ya zo kai mahaifinta ya ce masa zan baka ‘yata ne amma da sharaɗin kaza za ka dinka min kiwo shi ne sadakinta so ko da abinci ne zai ba shi condition ne zai zaunar da shi amma ba zaman banza fa za ka zo kai ba zan dinka baka abinci kana ci mi magana ta gaskiya tsakaninmu da ku nawa ne akan titi na faɗa kun yi shiru suke zuwa kana kofar biyu ce mutum zai tare ka bai da komai da Allah ka taimaka mar da kuɗin mota tun da muke ake wannan bai da abin da zai ce registration bai da yanda zai yi duk shi wannan to wasu ma suna da yadda za su wani abu aka ɗauka wa bahaushe da kuma sauran yarukanmu na arewacin najeriya muka ɗauka kuma waɗanda suka ɗauko mana wannan abin ka je ka bibiye su waɗanda duk suke wannan rashin mutunci da suke ta surutun na a social media da waye in ka bi baban mutum babarsa za ga ba asalin bahaushe ba ce ko ba asalin yarukan arewa ba ne ko ba wani ma ba musulmai ba ne ba so in kana ba musulmi ba akwai abubuwanka da ya kamata ka yi wanda bai kamata in shiga business ɗinka ba in ina musulmi akwai abubuwan da ya kamata in yi bai kamata in shiga business ɗinka ba bai kamata kai ka shiga nawa ba kullum mu bahaushe ake raina yana zaune sai a zo a ce baka da hankali sai ya ce eh wallahi sai ya tafi neman hankalin nasa fa misali shine kawai ana zaune sai a zo a ce mana ai yanzu haka aure mutuwa kullun an yi aure hamsin ɗari mutuwa suke Ɗan kullun an yi aure hamsin arba'in mutuwa suke ko arba'in da biyar arba'in da biyar ba za a yi sati ba za su mutu to ni tambaya ɗaya a nan me isa ba za mu je mu bincika mu ga haka ba ne kafin mu yadda eh haka ne just saboda kawai ka san wata yan makocinku da ta yi aure auren ya mutu ko wata kawace shikenan to assignment zan baka idan ka je aure talatin a shekarar nan ina so ka je ka bincika kai waya ka ji wannan auren suna nan ko sun mutu kawai shine assignment ɗin da nake baka sai in ka ji sun mutu sai ka zo ka yadda da maganar da mutane suke gaya ma muna nan aka zo aka ce muna wa mu aure saboda su ana musu aure a shekara 17 18 shida. bayan idan mun koma baya maki sallallahu alaihi wasallam a cikin matarsa a kowanda ya aura tana sha sannan duk wanda tun da bahaushe duk wanda ya magana da mahaifiyarsa sai ta ce min ai nisan da na auri mahaifinka shekara ta sha kaza amma duk lokacin fa wai ba rashin hankali muke ba sai yanzu ne wani ya zo kalle mu sai ya ce ba ku da hankali kuna yin abu kaza da bai dace ba muna zaune a zo ana kaza unguwar zoma na karɓar haihuwa wanda duk wani ɗan shekara talatin baya mu anan kaɗan ne aka karɓe su a asibiti amma lokacin da ci gaba ya ƙara zuwa na harkar likitanci sai aka ce ai unguwar zoma lalata rayuwar mata take tana sa su kaza tana sa su yoyon fitsari da waye wanda da can duk yawan da aka yi unguwar zoma ce ta aiki to abin da nake so mu fahimta anan shine idan waɗannan abubuwan da ake zuwa kai tsaye ana ce mana ba masu kyau ba ne da muke yi so su iyayenmu mai isa suka yi suka yanzu duk bala'in da muke ciki dan Allah in ka zagaya da can ana ciki to me isa ba za mu tsaya mu hankalta da masu kawo mana irin waɗannan abubuwan ba lokacin da aka kawo aka ce suturan mu muna sata ai ba mu iya sa kaya ba sai mu tsaya mu tunani to okay in mun sa ana sha'awa a duniya to ba mu iya ba ya mutanen dacan suka dinga sa kaya har zuwa yanzu in ba mu iya sa kaya ba ya kayan mu a kasuwa suka fi tsada ya kamata dattijanmu na arewa Allah ya ji kansu shi tofa irin wannan duk suna magana akan al'adu da sauransu idan an kawo irin waɗannan su shiga su fara yo bincike sai su fito mana da bincike mai kyau bincike kamar misali akan aure da ake cewa yana yawan mutuwa wanda ƙarya ne ana aure yana mutuwa wannan ko ina ne normal haka yake zai aje masallatai mutum ne kuka kama je biyu ke nan biyu ke masallatan biyu ce in kai aure za a baka certificate takardar shaidar kayan aure kaza kaza sannan akwai wani kwamiti wanda za su dinka bincikawa wanda kai in kuna da korafi za ku dawo wajen su su seta ku so sai a je a tambaye su aure dawa kuka in sun yi aure dubu ɗaya sai a tambaye su a dubu daya na an kawo korafi ɗari biyu in an kawo haka sai mu fara tambaya amma ka je auren wani ka je auren wani ka je auren wani a satin kuma duk wani sati ya zo kai baka ji an ce auren nan da ka je sun mutu ba amma wani ya zo ya tare ka anan wai ana aure ɗari a sati casa'in suna mutuwa goma ne suke ragewa yaushe ake wannan duk wanda ya ɗauko ƙurarsa sai ya kawo kan al'adunmu kawai ya ɗora mana dan ya wargaɗa mu to ba ku sani ba mu ba za mu daina magana akan wannan ba kawai in mun ga in ka gaji da mu duk yadda za ka yi da mu amma magana gaskiya yadda iyayenmu suka taso suna rayuwa abu mai kyau mai kyau ne wanda suka yi na kuskure na kuskure ne amma abin da suka yi na kuskure a bayyane yake ko da can din za ga 'yan tsirari da suke yinsa amma abin da duk suka haɗu majority a kansa don me za mu zo yanzu mai da shi kuskure abin da addini bai haramta ba mu ba zai zama haram a gunmu ba to ku yi haƙuri magana almuhajirun almajirai kai wannan magana ce sahihiya na ƙara yinta ba ruwanka duk wanda ya ga sama bata tsaya yadda ya kamata ba in ya ji haushi ya hau ya gyara kawai wannan shine baka taimaka wa mutum ba ba kuma ka isa ka hana shi rayuwarsa ba duk abin da ake ciki a gwamnatin nan mun sani duk abin da ƙasar mu take ciki na kuskure mun sani amma mu danne sai kawai saboda kai san ranka sai ka sai wani ya je ya kwana da yunwa saboda mai bayar da zai ya ci saboda kai san ranka kawai sai wani ya je ya kwana ya zauna cikin jahilci saboda bayar da zai kai za ka iya biyan makarantar miliyan ɗaya shi ba zai iya biyan makarantar miliyan ɗaya ba za ka iya biyan makarantar dubu ɗari shi ba zai iya ba za ka iya biyan makarantar dubu goma shi ba zai iya ba to sai ya zauna a jahili kana kallonsa kana tsine ma a unguwa kai kuma sai ka je makaranta mai tsada daga baya ka zo ka dinga ce maɓarawo a bashi bindiga ka ce an ba duk waɗanda ake cewa sun rataye bindiga so ake a yi a ce yara ne ba a ce yara ba a yi a ce yara a ce duk waɗannan yaran ne suka koma can suke yi kullum fada ake ai yara ake rataye a bindiga to waɗannan ɗin so muke su koma su ci gaba da yi da Allah a ƙyale almajirai su zauna lafiya a ƙyale mu zauna lafiya ka yi business ɗinka wani ya nasa in ka ga mutum yana rayuwarsa a wannan harkar ta cikin Najeriya ka kyale shi in dai bai saba gwamnati ba bai saba dokarsa ta addinin musulunci ba ka kyale shi Allah ya samu dace ma jama'a